muhimmancin wannan rana ya danganta ne da ayyukan ita majalisar dinkin duniya wanda an kafa ta ne don tabbatar da zaman lafiya da adalci a duniya baki daya saboda haka idan aka ce wannan rana na faɗa da wariyar launin fata ƙoƙari ne na daidaita jama'an duniya ga baki daya baƙan fata ba za a bature kowane nau'in jinsi ya zama an tattaro su a ƙarƙashin zaman lafiya da adalci to inda ƙalubalen yake shine cewa hanya tun da aka fara wannan shiri aina aka yi nasara wajen yaƙi da wariyar launin fata. Haka ne, Dakta, akwai inda aka yi nasara? In kai la'akari bayan wariyar launin fata, akwai wariya daban-daban. Wariyar addini, wariyar kabila, wanda sakamakon haka ana kashe mutane miliyoyi a sassa daban-daban na duniya to maganin wayan launin fata har yanzu ba a yi nasara ba saboda me kace haka saboda yanzu zancen nan da muke ita amerika inda hedikwatan majalisar ɗinkin duniyan yake yanzu haka akwai wariyar launin fata akwai gidajen cin abinci akwai wuraren ibadu coci-coci wanda bakar fata bai isa shiga ba sai dar fata to ba ma majalisar ɗinkin duniya ba hatta kasashe masu addini misali masu addini larabawa sai a ce sun bi koyarwar addini bayan kudurin majalisar ɗinkin duniya to amma kusan duk kasashen larabawa in bakar fata ya shiga nuna shi ake ana mashi dariya To koya kake kallon batun wariya da nuna kyama cikin ƙasashe masu tasowa? da wasu abubuwa da dokta ke gani sun dace a yi don hana yawan tarzoma da rasa rayuka da ake samu? Eh to wani aiki da ya hau kan kowa inda majalisar ɗinkin duniya ta yi nata ta yi shintida saboda haka gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini su ya kamata su dukufa wajen ƙarfafa darajar ɗan adam ba tare da la'akari da launin fatansa ko ƙabilansa ko addininsa ba. Irin wannan nuna kyama tsakanin al'umma kamar abin da ya faru a New Zealand inda wani ɗan bindiga ya kutsa kai cikin masallatai biyu ya kashe mutane hamsin. Akwai abin da ya dace a yi don hana irin haka? To, hukunci ya kamata a tanada, a tanadi doka cewa wanda ya yi yunkuri na nuna bambanci dangane da launin fata ko addini ko kabila ko kasa ga irin hukuncin da za a yi masa in ya kama a tanadi dokoki a yi kotu na musamman domin aiwatar da irin waɗannan hukunce-hukuncen domin mutum daraja gari ya kamata a ɗaukaka wannan daraja a tabbatar da ita duk abin da ya kamata wanda duk zai kokari ya yaƙi wannan daraja ta ɗan adam ya kawo bambanci ya kamata a hukunta shi Dr. El Harun Muhammad muna godiya da samun wannan tattaunawa.